a daidai lokacin da 'yan najeriya suka sa ido da kunne domin su ga dawowar shugaba muhammadu buhari ko kuma su ji bayani kai tsaye daga gurin shi daga london inda yake jinya ana ci gaba da cece kuce tsakanin al'ummar kasa dangane da muhimmanci ko rashin muhimmancin ci gaba da bayar da bayanai da ake yi lokaci zuwa lokaci akan rukunin mutanen da shugaba muhammadu buhari ke ganawa da su ta wayar tarho akan haka na tuntubi wani tsohon minista a najeriya wato alhaji umaru dambo daya daga cikin magoya bayan shugaba muhammadu buhari domin in ji kowane irin tsokaci zai yi dangane da wani al'amarin da najeriya yanzu ta samu kanta a ciki to da farko dai an san 'yan najeriya da zakwaɗi da son wanda duk suke so kullum za ga eh, suna so su tambaya ya yake ko me ake ciki don yana iya tuna lokacin da aka kashe murtala ramat muhammad obasanjo dunga yawo da sunan shi har kusan ya gama ma'ana murtala obasanjo eh, mulkin murtala obasanjo to haga wannan duk da ya ba da eh, ragama ya ce a rike zai tafi don neman lafiyan shi da kuma hutawa sai ana ci gaba da kullum ana ta yaya ta cewa ko ya gaisa da wane ko ya magana da wani don saboda a kullum dan Najeriya wanda yake so din nan za ga in dai aka ce yana nan lafiya ko kuma abubuwa na tafi to bai damu da me mutum yake yi ba saboda haka waɗanda suke eh, fadar mulki suke tafiyar da abubuwa suna nan suna ci gaba da ayyukan da suke yi yadda suke so sannan kuma abin da kawai za su yi shine su ce su ma jama'a eh wannan mutum yana nan lafiya ko yana nan kusa ko yana nan ba damuwa a abubuwan da ake ciki to amma akwai masu ganin cewa akwai su yan baran da wanda suka zagaye gwamnatin tun farko wanda ake kuka da su kamar su ne ke kokarin zafafa irin waɗannan bayanan domin su ci gaba da moriyar gwamnatin a daidai lokacin da shi ya riga ya ma mika mulki yana hidimar kula da lafiya shi to wannan dan adam dabarunsa tuma ba dan najeriya ba za ka yi musu ba saboda ko lokacin da marigayi yar aduwa ya samu wannan irin wannan rashin lafiya haka aka yi ta yi a ce yau yana kaza yau ga kaza gobe ga kaza saboda haka kuma um, mutane komai suna iya yi saboda son ransu don sau da yawa mutane ba sun damu da kasar ce ko abubuwan mulki da yake tafiya ba a'a sun damu kawai da abubuwan da su kansu suke yi ne da kuma moriyar da suke ci alhaji umaru dambo kenan wani jigo a jam'iyyar apc a waje ɗaya malamin sha'ibu mungadi wani mai sharhi akan al'amura kuma tsohon ɗan jarida a najeriya ya bayyana cewa lalle bayanan da ake yi dangane da mutanen da shugaba muhammadu buhari ke yin wayar tarho da su tamkar fadanci ne to wannan dai ba wani abu ba ne wato azartsatsi ne da kuma fadan da rawar kai irin ta bafadi domin su kansu waɗanda aka ɗora ma nauyin wato magana da yawun shugaban ƙasa da kuma waɗannan na kusa gare shi waɗanda aka yi ta zargin cewa suna hana ruwa gudu a lokacin da yake mulki yake fada shi a Najeriya. Wato suke yin wannan abin abin kuma da ake gudu irin wannan mutane su bashi ma'ana wato irin ta irin abubuwan da suka faru a lokacin marigayi 'yar addu'a. domin shi duk wata hanya da za a bi a kiyaye doka ga wannan tafiya ta shugaban kasa, ya riga ya ɗauki matakai na kiyaye doka kuma ɗan ƙasa waɗanda suke da nufin alkhairi masu fata alkhairi sun yaba masa da cewa lallai ya bi dokokin da ya dace amma a ce wani ba faɗi ya yi zaune idan shugaban ƙasa ya yi tari ya kira mutane ce yau shugaban ƙasa ya yi tari wa ya tambaye ka idan shugaban ƙasa ya kira wani gwamnan wata jiha domin su yi magana irin ta gwamnati ko kuma su yi ma'amala irin ta mutum da mutum menene ke ciki wanda ke sa dole sai a faɗa ma al'umma cewa yau shugaban ƙasa ya kirawa ne wannan wani abu ne na ba al'umma wani hoto na cewa shugaban ƙasa dai lahiyar har yanzu bata ishe shi ba saboda haka ana so ne a gaya ma al'umma cewa wannan yunkurin da shugaban ƙasa ke yi kamar wani wani sabon samun lafiya ne yake yi wato kenan kodda da ake ta cewa yana da koshin lafiya likitoci ne suka hana shi zuwa kaga su suna son su karyata wannan ikirarin da aka yi na farko. Shu'abu Mungadi kenan tsohon ɗan jarida kuma mai sharhi akan al'amura a tattauna da na da shi a Abuja. A ƙarshe ne na tuntuɓi Mr. Femi Adesina ɗaya daga cikin kakaki na shugaba Muhammadu Buhari domin in ji manufofi ko dalilan da ya sanya shike ci gaba da ba da sanarwa dangane da mutane ko rukunin shugabannin da shugaba Muhammadu Buhari ke tattauna da su ta wayar tarho inda ya ce min lallai tsarin aikin ne yasa ake haka kuma al'ummar Najeriya suna da hujja su ji bayanai akan abin da shugaban kasa yake ciki ko da yake yana ci gaba da hutu da kuma kiran lafiyarsa a Ingila. Umar Faruk Musa Amurka a Abuja, Najeriya.